tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da da biyar ga watan septemba shekara ta dubu biyu da sha shida, wannan shine kasan na saba'in da takwas, daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na imam <clears throat> muhi sunna abu muhammad al bin ibn mas'ud al-bagawi Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yayi matake da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi Allah maɗaukin sarki ya gafarta mu malam da yan ba su manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabu ah, iman a inda muke babin da ke magana akan kaba'ir annabi a hadisi ya ce alkaba'iru al'ishiraku billah wa hukukul walidain wa shahadatu zur wa qatlun nafs da sauransu annabi ya ce zunubai manya daga ciki akwai hada allah da wani allah ya gama komi maka shi kadai da kayan shi ba shawaran kowa da taimakon wani da gudunmawan kowa kawai saboda za ka yi ma allah godiyar mayu sai ka hada allah da wani babu lalataccen Adamu irin wannan laifuffuka guda uku a bisa haƙƙin allah allah maɗaukin sarki bai san mai yin shi saboda laifuffuka ne na butulci na farko mafi girma ima allah shirka kaga duk abin da ke tattare da kai fashi ya yi daidai da gashin da kake askewa a kanka da za a kwantala kanka ba za a ga inda gashin yake cushe ba kumbanka da za a datse ba za a ga ta yin take tsorowa ba duk wannan alherin allah ya maka da kayan shi ba na wani ba ba gudunmawa ba shawarar kowa sai ka zama mai hankali sai ka hada shi da wani kunji daya wannan butulcin allah bai su na biyu shine wanda ya maka wannan hidimar ka rage kirkiran maganganun da bai ce ba ka ce ya ce allah baya son wannan nauku uku abin da allah ya ɗauka ya baka ya ce ka bashi ka ƙi butulci ne don wannan ɗabi'a ne na yaro kalla da kyau bai iya makanshi shi komi da za ka sai biskit ka bashi ka ce ya baka wannan ba rashin hankalin da ya kai wannan kuna fahimtar wannan waɗannan abubuwa guda uku allah bai barinsu ga duk wanda ya mai su shirka ƙirƙirar magana ka danganta mai ya ce yana son abu a hannunka ta mafi mahimmancin abin da allah yake son a hannunka shine rayuwanka mafi ƙasƙancin abin da kake da shi ya ce yana so a wajenka shine dukiyarka saboda duka shi ya maka da kuma yana fushi in ya ce yi kaki ba ni kaki bashi to waɗannan abubuwan matsala ne an gane wannan to bayan da muka yi bayani dangane da shirka da ɓangarorinta malam ya fara mana bayani dangane da kisan kai mun tattauna maganganu masu yawa a yau za mu tashi sharhin da mala yake mana a cikin littafin al'iman bilkada'i walƙadar. imani da alƙada'u walƙadar na muhammad bin ibrahim hamad a shafi na 156 malamin ya ce damu ala qatlin nafs kaga yana daga cikin zunubi mai girman gaske mutum ya tinkari kashe kanshi mm, shi ne allintihar kiri-kiri kawai sai ga mutum ya je ya rataye kanshi shi ya gaji da duniyan nan abun duniya ya ishe shi shi dai ya mutu ya huta an gane duk wanda ya wannan ya aikata babban zunubi kuma in ya shiga wuta da abin da ya kashe kan shi da shi za a rika mai azaba mala ya ce fahunaka man idha dhaqadhul ghumum daga cikin mutane akwai wanda idan yanayi ya mai kunci ya taba can ya ji a kulle ya leƙa nan ya ji a garƙame, ya gaba ya ji a cije ya baya aka taushe shi ta nan ya rasa gyanda zai samu yanayin rayuwan nan ya ji daɗi al'amura suka yi mai tsaye an gane daƙadhul gumum wa hadarat rihlul humum aka waye gari humum damuwa ta mamaye shi walam yajid min karabihi munaffisan bai samu abin da zai yaye mai damuwan da yake ciki ba wala min madayiqihi makhrajan kuncin da yake ciki kuma ya ga ba mafita aqdama ala qatl nafsihi kawai sai ga mutum yana ganin ba abin da zai illa ya kashe kanshi jali ne ya zuba a kasuwa al'amarin ya zama yaya yaya ana bin shi bashi bashin banki mai yawa ya nemi aure an kasa shi ko kuma wanda take son a bata ba a bata ba ko za a mata kishiya ko abin da ya kama da haka ko an yi jarabawa yana sa ran zai fita da sakamako kyakkyawa sai ya faɗi da duk irin waɗannan abubuwa sai ga mutumin da yake da raunin imani ba zai iya shanye wannan jarabawar ba sai ga mutu ya je ya sha maganin ƙwari ko kuma ya je ya rataye kan shi da abin da ya kama da haka ai ana yi wannan ko ko kuma mutum ya ɗauki bindiga ya harba kanshi wai shi abun duniya ya ishe shi yana ganin wai in ya mutu ya huta ai lokacin nema ya shiga bala'in da babu kamar shi domin kai tsaye daga nan wuta za a wuce da shi za a ci gaba da mai azaba a gidan wuta da abin da ya kashe kan shi idan ya shaƙe kanshi ne ya mutu bayan ƙuna da bala'in da ke cikin wutan jahannama to za a rika shaƙe shi a wutan jahannama yana mutuwa ana raya shi yana mutuwa ma'ana ba mutuwa irin na duniya ba fa irin wahala da azaba da kunci da makaƙi da ya ji yayin ɗaukar ran shi haka zai riƙa ji ana shaƙare shi ana makare shi idan harbi ne da bindiga ko har yanka ne da wuƙa, ko haɗiyan wasu ƙwayoyi ne ko shan wani guba ne haka za a yi ta mai wannan bala'in azaba ko gangarowa daga dutse ya yi ko fadowa ya daga sama ko ko zuwa ya tari titin jirgi ya murkushe shi ko ya tari gaban mota ta take shi duk abin da ma ya yi makan shi an gane wannan da kyau ko a haka zai kare rayuwar cikin wannan bala'i a cikin wutan jahannama jama'a akwai hutu cikin wannan ya fita cikin damuwa koko ya ƙara shiga cikin damuwa isa duk mutumin da ya asarar imani ya yi asaran musulunci wannan ya yi asaran komi ba ta da za a yi musulmi wanda yake da alkur'ani da sunna yake da allah da annabi waye wannan aikin idan ka ga musulmin da ya wannan to bai san allah ba ko bai san manzan allah ba ko bai san alherin musulunci ba ko bai san ko shi wane ne ba domin babu wani yanayin rayuwa koya wannan yanayin yake wanda zai zama ya dimanta ga ɗan adam babu shi ko menene an gane wannan da kyau ko ba wata jam'iyya ba ce a ƙasar nan ta shekarar sha shida tana mulki yau mulkin na hannunta waɗannan su ma sai sun bar shi komin daren daɗewa wata jam'iyyan za ta zo ta kwace an gane wannan ko wancan ta baya ko kuma wata ta gaba amma ba zai dimanta ba domin no condition is permanent da mulkin soja yake a ƙasan nan ina mulkin sojan yake da mulkin mallaka ake yi sojojin turawa na amaya na ingila na birtaniya suka zo suna mana mulkin hallaka haka suka zo suka ba farar hula aka kwace aka yi ta kwace-kwace yau wannan yanayi akwai shi shi sa duk yanayin da ka samu kanka na rashin kuɗi ne ko ka natsu abun duniya ne da ka natsu rashin lafiya ne ka natsu ko menene ya zo maka abin da za ka yi na farko na cin nasara shine ka natsu kasancewa wannan abin daga allah yake sannan duk abin da yake hudusun ne zai zama mai fana allah sai ya kare amma an kai gajen haƙuri ko sai ka ɓata lahiranka don neman duniya allah ya raba mu da wannan fitina da shine sai malo yake cewa ragabatan fil khalasi min za ga ya kokarin kashe kan shi wai domin ya kubuta daga wannan kunci na duniya duk irin masu wannan tunanin ɗauka suke yi in sun mutu dukkanin matsaloli ya ƙare masu mala ya ce warrahatu min ana'iha wa awa'iha sannan su samu sassauci daga dukkanin walhalo da kunci da damuwa na gidan duniyar nan suna ganin daga sun mutu to shi kenan al'amari ya ƙare ba san ko ba haka yake ba allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce fahaza sane munafin lil imani bil kadari wannan aiki da suke yi kai tsaye ya kore masu imanin su da ƙaddara. wattaslimi lillahi azza wa jalla fi kulli amrin sannan ya kore masu miƙa wuyansu ga allah maɗaukin sarki da aka umarce su da yi ga kowane irin al'amari suka samu kansa a ciki wa huwa min al'umuri allati harrama allahu kuma kisan kai ka kashe wani ko ga kashe kanka wannan yana daga al'amuran da allah maɗaukin sarki ya haramta wa hazzara min fi'liha kuma Allah madaukin sarki ya tsawatar dangane da wannan danyen aikin wa tawa'ada murtakibiha bil wa'id shadid kuma Allah madaukin sarki ya tsoratar ya alkawarin mugunyar uquba ga duk mutumin da yake aikata irin wannan danyen aiki qala ta'ala Allah madaukin sarki ce wala taqtulu anfusakum kada ku kuskura ku kashe kawunanku inna allaha kana bikum rahima domin allah maɗaukin sarki ya zo mai tausayi ne da tausasawa da jin kai gare ku wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman duk wanda ya kashe wani ko ya kashe kanshi domin wuce gona da iri da kangare ma dokan allah da zalunci sofa nuslihi nara allah maɗaukin sarki ya ce da sannu za mu ƙuga shi a wuta wa kana zalika alallahi ya tsira allah maɗaukin sarki ya dulmiya wannan mutum a gidan wuta wani al'amari ne sassauka a wajen allah ba wani abu ne mai wahala ka kashe wani ko ka kashe kanka ko ga zama sanadiyyan kashe wani ko ga zama sanadiyyan kashe kanka duk wannan in ka yi da gangar wallahi in ka mutu wuta za ka shiga allah madaukin sarki ya kiyaye wannan aya ita ce ta 29 da ta 30 a cikin suratun nisa'i summa innal ladhi yaqdimu ala hazihi alfi'la mala yace sannan wanda yake irin wannan aiki innama aqdama alaiha ragabatan firraha yana yi ne don ya samu sassauci wal khalasu min al bi za'am bi za'amin wai yana son ya fitar daga wahala da kunci da damuwa a abin da yake riyawa ba shi bane damuwa ne da bala'i ya mutum yawa wai in yi wannan yana ɗauka ya fita ko ya shiga wani bala'in da ba zai fita ba a gaba an gani shi sa karka yadda jinin musulmi ya zuba a hannunka kowane iri ko da ku ne yankan kumba ne karka yadda ka zubar da jinin kanka da gangar saboda ba naka ba ne inda za ka gane allah bai ba kowa ba fa yau idan da wani zai rasa jini a jikin shi a nufi za a ƙara mai ba ta yadda za a yi bature ya ƙera jini ya iya sa mashi sai dai a ɗibo na allah a sa mai kun gano wannan da kyau ku jinin nan na allah ne bai ba wani ba duk wanda ya taba shi ya tabo bala'i kuwa ina gaya muku allah bai bar wannan sakaka ba kaga da za a iya kara ma ruwa za a iya duk abin da yake so a yi maka duk za a iya yi amma ba ture ba zai iya kirkiran jini ya sa maka ba in kuma zai iya to ai ga fili ga mai doki ya yi gani an gane kuma da allah madaukin sarki ga dama sai ma ya yi jinin daban-daban a gwada ce na wannan bai daidai da kai ba a gwada ce bai daidai ba a ce kai ba za ka iya ba kowa jini ba sai da kai a baka an gano wannan da kyau ko wasu to ba a canza sinadarin cin duk kalan jinin ɗaya ne a zara wannan sinadarin ya zama zai yi daidai zai yiwu allah bai ba wani fasuwar ɗin ba bai bada ba sam ki za ka yi hankali Ko mutum zai raina kan shi raina kai ba na wasa ba allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce faman ohiya ilaihi annahu don raha wane ne ya mai irin wannan mutum wahayi cewa zai samu sassauci a rayuwa wasu ya takhallasu min al'ana kuma zai samu kubuta daga wahalan da yake ciki wa hazal wa'idu shadid bintizarihi iza huwa aqdama ala tilkal fi'ila wannan mugun alkawari na azaba da Allah madaukin sarki ya mai yayi ne domin ya tinkari wannan mugun aiki da aka hana shi idan kana fama da damuwa ne ko a zuciyanka ko to yanzu in ka kashe kanka damuwan ya zama ko ta ko'ina. tunda wuta allah zai saka ka mun gano wannan da kyau ko free ticket kai dan jahannama ne an gane ba wani maganan wai daga wuta kawai haka annabi ce duk abin da ka kashe kanka da shi da wannan abin za a raka yi maka azaba a gidan wuta me kake nema ne a duniya da wai har damuwan yau da gobe za ta dame ka kana musulmi don me ba za ka yi haƙuri ba eh waya ce wai don mutum shi ya ɓaci wai sai ya ɗebi fetur sai ya zuba ma jikin shi sai ya kunna ma kan shi wuta an gane wannan an yi wannan abin a ina a ƙasan tunisia ba su ne suka fara ta da wannan boran da aka ƙasashen larabawa ba wai wani mai sai da kayan marmari 'yan sanda sun zo sun ɓaran mai da kaya wai ya fusata sai cinna ma kan shi wuta na ga yadda zai ƙara sai da kayan marmari duniya da lahira kuwa to yanzu ka ɓaran maka ba sai kai allah ya isa ba ka je ka nemi baro ko kai ga ruwa koko cin da ba a san wannan sana'an je kai wata an gane don wane ya ce baya son ka kuma ya isa ya ce allah kai ya so ka kuna bata maka lokaci ne duk wanda ya ce baya son ka ko ya yi banza cin da wanda ya yi ka ba shi ya ce bai son ka ba an kwace maka abin sana'a ko an kama an zubar ba na abu ka nemi wata ka ci gaba kawai <clears throat> wallahi inda zalunci ya mako sai allah ya kalli abin da ya fi so ya anshe mai ya gane ka zama ka san wannan ya je kashe kanshi in ya tabbata shugaban ƙasan ne ya sa su abin da ya fi so ba shi ne mulkin ba allah ya bashi da mulkin bayan shi ba matsalan duniyan nan kenan tun mutumin da bai tsaya ya fahimci a duniya take ba ko zai bata ma kanshi lokaci ina son gaya muku allah zai bata kanshi lokaci kawai ya je cinna mu kan shi wuta ya je ya mutu wai za a ƙasar larabawa wai har wannan abin ya zama iskanci wai daga lokacin da wani ran shi ya ɓaci ya ɓaci sai cinna mu kan shi wuta an gane wai shi ya bayyana ƙurewan ɓacin rai kenan to wannan ko haka zai rika balbala a jahannama in ji annabi wuta kan wuta kenan me aka yi maka me ke damunka me da zafi duk halin da kake ciki na kunci wala kafi wani ba rashin kuɗi ba wani bai da kuɗin bai da lafiya ba rashin lafiya ke damunka ba wani bai da kuɗin bai da lafiya kuma yana gidan yari ƙila kai ba ka da lafiya ba ka da kuɗi kana kaza mai yiwa 'yan uwanka na zuwa duba ka wani ba wanda ma ya san halin da yake ciki wani ma yana da 'yan uwan allah wadare suke da shi ba sa duba shi kai kana da sassauci a kan wani haka ne ko ba haka ba ne kamar da adam ka damu kanka duk halin da kake ciki wallahi kafi wani to da me ya ka damu kanka kurewa abin da ke damu ka kila ka nema aure an kasa ka da an kasa ka nema aure sai me sai me ba ma Allah ya taimake ka ba kun gano wannan da kyau ku sai ka lallaba ka je wani garin mai yiwa ka je ka samu wacce tafi wannan so dubu ɗari ana yin wannan ko ba yi ta fita komi in kyau ne ta fita in nagartar lafiyan jiki ne ta fita in kaza ne wancan ke birge ka wannan ta fita da komi an gano wannan da kyau ku sai ga ma ka manta haka ne duk damuwa an ka ba ta lokaci za ta wuce to mu annabi ya kwantar da hankalinmu ya ce duk wani abin da ke damun ka a rai ka auna ka gwada da rasa ni da wannan abin wanne ya fi damun ka ba ku auna ba wane ya fi eh da rasa budurwanka da rasa manzan Allah wane ya fi tsanani da rasa kuɗi da rasa manzan Allah da rasa mulki da rasa manzan Allah da rashin lafiya da rashin manzan Allah ba rasa manzan Allah ba ba ka yi haƙuri ba wannan ma ka yi haƙuri zai wuce an gano wannan ka gama da ni wallah ba zan iya haƙuri ba akwai mutumin da na sani an kasa shi neman aure ya zo di ya nuna ya dami yana ta wani fisge-fisge shi wallah ba zai yi haƙuri na ce kai haƙurin rasa uwarka sai la'asar tun daga nan sai haƙuri yana ta fige fige shi yana kuka shi an ci amanin shi shi ba zai da ana kai haƙuri shi wallah ba zai iya haƙuri ba to na san uwar shi ta mutu wata shida da ya wuce an ba shi haƙurin duniyar nan ya iya haƙuri zai mutane iskanci na ce ka iya haƙurin rasa uwarka da ita da uwarka wanda yake gaba da wani ya gane <laughs> mun gane wannan da kyau ko ba dole ya gane ba allah ɗauke sarki ya samu dace ha ba kawai je kashe kanka dan me ko ka ji mutu ya ce yi wallahi tallahi wala gare ya mutu ya gara ka mutu ana ke irin wannan iskancin a cikin littafin al'asma'illahi husna eh anna'iba fil kitabi was sunna athabita fil kitabi was sunna mala yace wa min a'zami al jurum wa fi a'zami al jurum zunubi mafi girma ay yaqtul al muslimu nafsahu shine musulmi ya kashe kanshi ya isan min al haya saboda kawai yanke tsammani daga rayuwa ka ba jama'a me ke ka? za ka kanka me ke ka? me ka rasa me kake kuka a kai buƙada alima allal munfarid bil ihya'i wal imatati huwa Allah haƙiƙa kuma ya san babu wanda ya kaɗaita da kashewa ko rayawa saiwa Allah ne yanzu ba ka ganin karuwa da kuɗi kamar su kashe ta galiman na cefa ne sai ya bara ana wannan ko ba yi Ka ga ɗan daudu da kuɗi kamar ya kashe shi ga ƙaton matashi ya rasa yadda zai samu yadda zai cefa ne ana wannan ko ba yi in ko kawa za a yi irin ɗan daudu nan mota guda ƙaton nan da zai shaƙe su joniyar ruwan allah in ko laifi ne karuwa da kuɗi liman ba ko kwabo ana yi ko ba yi kuma allah na ba ta kudin kuma ya tsare mata kuma tana samu ne ta dalilin wa saba mashi don ka rasa wani abu na duniya sai me inna allaha yuti duniya liman yuhibbu wani la yuhibbu allah yana ba da duniya ga wanda yake so in ma allah bai san ga sai baka duniya amma sai ce wala yutal imana illa liman yuhibbu Allah bai ba da imani sai ga wanda yake so ba kana da imani ba magana ya ƙare wannan yanayin da ka samu kanka a ciki ko jaraba ka Allah yake yi ya ga yaya za ka yi hatta kai ƙaran Allah ma kada wani musulmi ya ƙara yi kana zuwa kana cewa ba ka da kaza a yanayi kaza duk wannan kai ƙaran Allah ne Allah ya san halin da kake ciki abin da allah yake so shine addu'a an gane halin da muke ciki a ƙasan nan na abubuwa sun tsawwala ana ta kukan karyewan tattalin arzikin ƙasa kullum abin da nake ƙoƙarin nasihantar da kaina da ku shine surutu a dandali ba shi zai kwaranye mana wannan bala'in ba zarge-zarge da zage-zagen shugabanni ba shi zai kai mu zuwa ga gaci ba me allah yake so ai ya san halin da muke ciki shine mu roƙe su mu roƙe shi mun gane mu roƙe shi ya yaye mana ya gane cewa mun fahimci ba mai iya yayewa sai shi wallahi zai yaye mana ba kawai mun tsamuna ɓata mu kanmu lokaci wannan yanayi wannan buhariya wannan wannan dama buhari ne ke arziki buhari ne ke kawo talauci dama arziki a hannun shi yake a hannun wa yake don me ba mu roƙi allah ba shi kuma mai fatan alheri amma muna ta abubuwa yadda ka san ba imani a jikinmu yadda ka san mutane ba su san wane ne arrazzaku ba eh don me ba mu roƙe shi ba ya ce in mu roƙe shi zai me zai ba mu allah ya ce da mutanen farko da na ƙarshe mazansu da matansu yaransu da manyansu za su tattara a waje ɗaya kowa ya faɗi duk buƙatan da yake da shi allah ya ɗibi wannan buƙatan ya mai ya ba shi duk abin da yake so a caske mai ba abin da zai rage abin da ke taskan allah sai kamar a shigar da allura teku a ciro ta akwai abin da alluran nan ta rage mu ruwan tekun nan don me ga mai taska ba ma roƙon shi mun kowa muna roƙon wani kuma ɗan najeriya da mantuwa da cewa aka yi budget budget budget budget an sa ma budget hannu ko ba a sa ba ashe ba budget ke arziki ba wa ke yi wai har yau mun kasa gane allah ne kuma duk ƙoƙarin da shugaban ƙasa yake yi ya samar ma mutane sassaucin rayuwa ba abin da baya yi amma da yake al'amarin a hannun mai abin ne ya ga dama ya yi kamata ya duk ƙasan nan a taro a roƙi allah maɗaukin sarki halin da ake ciki wallahi allah zai kwaranyi za ga yadda ka san an yi gyangyaɗi ne an tashi har an manta amma mun ƙi yadda kamata yin malamanmu ɗalibanmu mazanmu da matanmu tsofaffinmu da yaranmu shugabanninmu da talakawa kowa ya ƙoƙari a ta roƙon allah sannan duk mutumin da ya san yana aikata wani abu na asha da allah maɗaukin sarki ya hana kowa ya ji tsoron allah ya bari shugabanni zalunci cin amanan ƙasa yaudaran talakawa taushe haƙƙin masu ƙaramin ƙarfi da kuke yi ku tuba ma allah ku bari wanda ya sa akwai haƙƙin gwamnati haƙƙin talakawa a hannun shi ya dawo da shi talakawa masu zagin masu mulki su ji tsoron allah su tuba su ma su bari mazinata 'yan luwaɗi masu maɗugo masu yankan kai masu garkuwa da mutane masu karkashe jama'a masu kaza da kaza da kaza kowa ya ƙoƙari ya bari yan kasuwa su daina algushu su daina cin riba su daina sai da rababban abubuwa duk waɗannan abubuwa kowa ya gane abin da yake daina a shiga gidan matan aure me alaƙan matan aure da haƙoƙin da allah maɗaukin sarki ya ɗora mata tana bayarwa duka shin mai gida yana ba iyalan shi haƙoƙinsu duka yaran gida 'ya'yan mai gida suna ba kowa haƙƙin shi duka zamantakewanku a unguwa zamantakewanku a wajen aiki zamantakewanku a tashar mota a kasuwa ko a asibiti shin kowa yana ba kowa haƙƙin shi allah maɗaukin sarki ya bar mu kara zabe ne ko ya tsara mana abubuwan da yake son mu yi duk wannan abubuwa mun ƙi mu daina abin da allah baya so mun koma muna yin abin da muke so shi kuma yana mana abin da yake so ko muna ta kuka mutuban mu Allah domin ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai taba canza ma al'umma halin da suke ciki ba wallahi sai sun canza a kansu in mun canza Allah zai canza in ba mu canza ba kuma mai ta zargin mu ƙara zargin dai duk yadda ka zagi shugaban ƙasa ko ka zagi gwamna ko ka zagi shugaban ƙaramar hukuma ko ka zagi sarki ko ka zagi koma waye ba dai za ka je gida ka ga cefa ne a gidanka ba kuma ba za ka je ka ƙoshi ba kuma damuwan da ke ranka ba za ta tafi ba kana nan jiya yau matsaloli za su yi ta hawanka daga wannan sai wancan daga wancan sai wannan haka za ka yi ta ganin su ta tara saboda ka ika bi dokan da allah madaukakin sarki ya faɗa jama'ar annabi kar ku manta mu al'umman manzan allah ne kar ku manta daga cikin al'umman manzan allah ma mu ne ummatul ijaba mu mun ansa da'awar manzan allah mu wannan al'umma na manzan allah mun fi al'umman banu isra'ila komi annabinmu ya fi annabawan banu isra'ila duka annabi ya ba mu labarin wasu banu isra'ila waɗanda suka je suka shiga kogo su uku dutse ya taso daga inda yake zai toshe bakin kogon waɗannan bayan allah suka san ba wanda zai iya fidda su daga cikin wannan musiba da bala'i saiwa sai allah suka ɗaga hannu a cikin kogo a cikin dutse suka roƙi allah bukatansu allah maɗaukin sarki bai buɗe mun sun fita ba daga ciki akwai wanda ya roƙi Allah matsayin shi na biyayyen iyaye ya ce Allah in na yi dan kai ne Allah ka fitar da ni akwai wanda ya roƙi Allah domin ya daina fasikanci na zina ya ƙi saba ma Allah kan abin da Allah maɗaukin sarki yake so Allah bai karɓa ba akwai mutumin da kuma ya roƙi Allah domin ya maida masu haƙƙi haƙƙinsu Allah maɗaukin sarki ya sa ko bai karɓa ba duk waɗannan abubuwan ba a yinsa a ƙasar nan ba a saba ma iyaye ba a raina na gaba ba a wulakanta mai haƙƙi abubuwan da ake yi a ƙasar nan allah ne ya ce mi dan menene ba za mu bari ba in mun bari mun tuba mu roƙi allah maɗaukin sarki mai tawassuli da waɗannan abubuwan ku gani allah maɗaukin sarki ba zai karɓa ba ina gaya muku allah maɗaukin sarki zai karɓa har da ƙari ma inda za mu yi wannan za mu samu alheri mai yawa allah ya ce wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana gaffara lalle ku roƙi gafaran ubangijinku saboda shi allah mai yawan gafara ne yursil sama'a alaikum midrara allah maɗaukin sarki zai saukar da ruwa mai yawa daga sama wa yumdidukum bi amwalin dama mai matsalan mu ba rashin kuɗi ba muna tuba muka mai da mu ga allah allah yayi yi alkawarin zai sako kuɗi yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara sai ce mi malakum la tarjuna lillahi wa qara shi jama'a mu ji tsoron Allah kowa ya gane abin da ake ba daidai bane kowa da hannun shi wane ya tsokani Allah waje kaza wance ta tsokani Allah waje kaza su wane sun kangare ma Allah waje kaza kowa ya tuba sannan sai mu zo mu taron dangin roƙon Allah Allah ka san halin da ke kasan nan ke ciki ka san halin da shugabanninmu suke ciki ka san halin da mu kanmu muke ciki allah ba ma iyawa kai ne mai iyawa mun gane mu kasassu ne mu gajiyayyu ne kai ne za ka iya mana allah maɗaukin sarki ka ce mu roƙe ka in mu roƙe ka za ka karɓa gashi mu roƙe ka allah kai mana ka gani na rantse da alƙur'ani ba za mu yi mako ɗaya ba sai allah maɗaukin sarki ya yayi mana wannan abun. a jaraba mana gani mako ɗaya in dai muke taron dangin tuba sannan muka roƙi allah wallahi ba za a yi mako ɗaya ba sai an gano bakin zaren ba ku ganin annabin allah annabi ayyuba shekara goma sha bakwai ya yi bai da lafiya amma ran da ya roƙi allah cewa an ni masaniyar shaitanu bi durrin bin wa'aza allah madaukin zargi ga abin da shaidan ya man nan da nan allah ya ce urkud birijilika shura kafanka ashe maganin na kusa yana shura kafa sai aka ce haza muktasalun baridun wa sharab ɗiba kai wanka ka sha yana ɗiba ya wanka ya sha sai warke tas yana miƙe wato mara lafiya dole ya samu ruwa ɗan yafa dan ya ji sassauci yana shiga ban daki kuma aka yi mai ruwan kudi ga waraka ga lafiya ga karfin jiki ga me ga kuɗi kuma allah ya ce muka dawo mai da iyalan shi muka dawo mai da 'ya'yan shi muka dawo mai da dukiyan shi ya koma yadda ka san ba taɓa yi ba allah ya taɓa yin wannan abun ko bai taɓa yi ba don menene ba za mu gyara imaninmu mai abin da muka yi ba annabi ayuba shekara goma sha bakwai ya yi mu kuma har yau ba mu wata abin da yake adadin nashi muna cikin bala'i ba watanni nawa muke ciki ya wuce watanni goma sha bakwai ba shekara ɗaya da wata biyar ba ne wata sha biyu ga wata biyar ba sha bakwai kenan ba ba mun ci mu ma sai mu addu'a ba a ce mana orkud sai ga ɗan abin da za mu yi ɗan kaɗan ne wallahi sai ga abubuwa kawai sun me sun zama ba matsala ba kunci abubuwa sun bayyana abubuwa yanayi ya yi kyau duk wannan abubuwan mun koma mun fita amma ga ɗan adam ya koma shirka wani ya koma bid'a wani ya koma san zuciya wani ya zama ɓarawo wani ya zama macuci wani ya zama mara tarbiyya wani mara ɗa'a don ya samu me wai don ya samu kuɗi don ya samu sassaucin rayuwa don wai shi na cikin tsanani don wai abubuwa sauwaƙa mashi na rantse da allah ƙarya kake yi koma ma allah maɗaukin sarki shine za ka fita ba ka da matsala kwata-kwata amma irin wannan yanayin ku sai dai ka ƙara ƙuga kanka cikin musiba cikin bala'i allah maɗaukin sarki ya raba mu da wannan musiba da wannan bala'i mala ya ce wa kada alima annal munfarid bil ihya'i wal imatati huwallah haƙiƙa ya san cewa babu wanda ya kaɗaita wajen rayarwa ko kashewa in ba allah ba bal kadana hannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an mujarrad tamannil maut kar ku manta tsuran ma kai gurin ina da ma ka mutu an hana wannan annabi ya hana ka ce kash da ma in mutu in huta annabi ya hana haka fa kaifa eh bi azmil ismi min al ya za ka auna girman zunubin mutumin da zai je kiri da mu zuwa kashe kanshi ya laifin wannan yake kai gurin mutuwa ka mutu wannan ba daidai ba ne guri fa na zuci la ta manna la ya tamanna yanna ahadukumul maut li durrin bihi to ina ga mutumin da kunci ya sauka gare shi je kashe kanshi wannan ya shirya ya zauna lafiya da Allah a lahira bayan ya hana ka kuma kayi kuma za ku haɗu har kullum ina tausaya wa mu. akwai allah ya hana mu abubuwa da yawa mun sani da gangar wasu sai su riƙa yi sun manta akwai ran da za su gamu da allah nan duk ka gama rayuwanka za ku je za ku haɗu mun gane za ku haɗu da shi kuma zai maka sakamako cikakke ba tare da tauye mudu ba allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya cewa indal bukhari min hadisi anas bin malikin anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kala annabi ya ce la ya tamanna yanna ahadukum ahadun mauta kada ɗaya daga cikinku ya sake ya gurin mutuwa lidurrin na bihi don wani kunci da damuwa wanda ya sauko mashi fa in kana labudda mutamanniyan in ya zama babu makawa sai ya gurin mutuwa fal ya to ya ce allahumma ahaini ma kanatul hayatu khairan li Allah madaukin sarki ka rayar da ni muddin da in rayuwar ita ce mafi alheri gare ni waffa ne Allah madaukin sarki ka kashe ni iza kanatul wafatu khairan li idan ya zama wannan mutuwa ita ce mafi alheri gare ni kaga ya ɗauki zaɓin ya kai mawa a kawai shi sai yake gani ai mutuwan ne kawai ya zaɓa sai kashe kanshi Ba ka san tsawon rai alheri ba ne mafi alherin mutane shine wanda rayuwan shi ta tsawo kuma ya kyautata aikin shi haka mafi sharrin mutane shine wanda rayuwan shi ta tsawo kuma ya munana aikin shi shi ba daidai ba ne abubuwan da wasu mutane suke aikatawa kawai don wani abu ya same ka bai taga kara ba ballantana ya karya shi ka je ka sa kanka cikin ukuba da musiba da bala'in da fitan shi sai dai allah ya kyauta allah ya kiyaye mala ya ce warawa aidan min hadisi kaisin annahu qala atetu khabbab wa qad tawa sab'an fi batnihi anas ya ce na kais ya ce na je wajen habbab dan aratti na tarar da yayi lalaso bakwai waje bakwai a cikin shi fasami'tuhu ya ƙolo sai na je na cewa laula annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba dan annabin Allah na hana an nada uwa bil mauti ya hana mu mai addu'an dama mu mutu ba lada autu bihi ya ce da na yi addu'a na roƙi Allah ina ma da in mutu ni in huta me zai hana shi ba zai yi ba dan annabi ya hana so da babu mai kima da daraja idan shi kaman wa kaman manzon Allah kai ku annabi ya hana ka abu nawa kake yi nawa nawa annabi ya hana da sunan addini an hana kayi da sunan rayuwa an hana kayi da sunan mu'amala an hana kayi da sunan komi ma kayi kuma masu wannan laifin nawa ne adadinsu cikin al'umma nawa ne adadin waɗanda ba sa yi adadin masu sabon allah su suka fi yawa an gano wannan in baka wannan fannin kana wancan in wancan baya wancan yana wancan allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai cewa inda bukhari min hadisi abi huraira annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama kala annabi ya ce man taradda min jabalin fakatala nafsa duk mutumin da ya gunguro akan dutse wannan gungurowan ya sa ya faɗi ya mutu ya kashe kanshi fa huwa fi nari jahannama wannan mutum tabbas yana cikin wutan jahannama ya taradda fihi khalidan muhalladan fiha abadan za a kai irin wannan dutsen a wuta ya rika gungurowa a kan shi yana mutuwa irin raɗaɗi da bala'i da azaba da ukuban mutuwan da ya ji haka zai rika ji zai dawwama har abadan abidina a cikin gidan wuta tab wannan shine babban magana an gudu ba tsira ba allah ya kiyaye wa man ta'assa samman don mutumin da ya kwankwaɗi guba faƙatala nafsaho ya kashe kanshi da guba fa sammuhu fi yadihi haka za a bashi wannan guba a hannun shi ya tahassahu fi nari jahannama yana kwankwada yana jin raɗaɗi da ukuban da ya ji yayin da guban nan ke karkatsa zuciyar shi take katsa-katsa da hanjin shi har ya ji zuciyanta katse ya kwanta ya mutu haka zai ta cin wannan musiba da bala'i a wutan jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan haka zai zawama a cikin wutan jahannama har abada ana mai wannan hukuba wa man qatala nafsahu bi hadidatin duk wanda ya kashe kanshi da karfe lauje ne a adda ne wuka ne barandami ne ya ɗauki ƙarfe ne ya kwaɗa ma kan shi ko ya tsaya ne ya jawo ƙarfen daga sama ya faɗo ya murkushe shi ko ko ya je ya fada ƙarƙashin kwangirin jirgi ne ko mota ce ya je ta murkushe shi ko ko bindiga ya sa ya harbe kan shi duk wani abin da ya amfani da shi na ƙarfe ya kashe kan shi da shi to annabi yake cewa fahadidatuhu wannan ƙarfen nashi ya za a bashi a hannun shi ya ja'u bihi fi batnihi fi nari jahannama zai riga karta ma cikin shi wannan a wutan jahannama khalidan mukhalladan fiha abada haka zai dawwama har abadan abidina a cikin wannan wuta cikin wannan uquba cikin wannan bala'i allah maɗaukin sarki ya kare mu ya kiyaye mu faɗa ma irin wannan musibar a cikin littafin ilhaful ittikhaful khilal wal jama'a bi sharhi aqidati ahli sunna wal jama'a malami yace kazalika asbaha yuqalu liman qatala nafsa innahu shahid yace abin da kai ci an wayi gari wai a rayuwar nan namu ta yau mutumin da ya kashe kanshi wai sai ce mai wai shahidi eh shahidi 'yan sanda ko sojoji suna harbi sai mutum sai je tsaya a harbo ya kashe shi yana sana fa wai ce wai shahidi mun gano wani da kyau ko an taba shahada haka haka ake shahada allah madaukin sarki ya sa mu dace wallazi yad'una al-mufajjarat fi butunihim mala yace waɗanda suke zuwa su sa bama-bamai a cikinsu waye mutu na biha su mutu da wannan bama-bamai in inda ba'adun nas a wajen wasu mutane sai ga jance hu shahid wai wannan shahidi ne na na hu yi innahu bi ma ka bihi nafsa mu muna ce shi wannan za a mai azaba da abin da ya kashe kanshi fi nar jahannama a wutan jahannama ne kamar yadda annabi ya faɗa walakin na na manu ayyinuhu sai dai mu ba za mu ayyana wana da wana ba wani barra'u ilallahi ta'ala min haza kuma muna barranta ga allah maɗaukin sarki ga irin wannan aiki lakin na ƙolo kullu insanin katala nafsa sai dai muna cewa duk wanda ya kashe kanshi fa innahu yu'adhabu bima qatala bihi nafsuhu fi jahannama za a mai azaba da abin da ya kashe kanshi a jahannama amma rajul alladhi ya yaf'alu zalika muta'awwilan amma wanda zai irin wannan aiki yana mai tawili zannan anna hadhal haq yana zato anna haza wai yin wannan aiki gaskiya ne fa haza la yu'azzibuhu Allahu azza wa jalla mai yuwa Allah ba zai mai azaba ba amma ba mu da tabbas ya kai tawilin da wani dalili ya yi